amma ba'du fa inna asqaqal hadithi kitabullah wa ahsanal huda huda muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin fin nar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barka mu da arzikin saduwa a wannan farfajiya mai albarka masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa nan bauchi a yau 17 ga watan ramadan shekara 436 bayan hijirar manzan allah annabinmu muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine hudu ga wata na bakwai shekara 2015 miladiya muna karanta alkur'ani muna jin fassararsa da kuma darussan da suke cikinsa a cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida sura ta biyar a cikin alkur'ani mun yi karatu har zuwa ayar wal yahkum bainahu wal ahlul injili bima anzala fi yau zamu tashi daga wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al kitab aya ta 48 in Allah ya da alarama bismillah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 ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ولا تتبع اهواءهم واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما انزل الله اليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن man من الله حكما لقوم يوقنون بارك الله فيك ina gani ya kamata a gyara wannan abin kafin mu ci gaba bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ubangiji madaukakin sarki yace wa anzalna ilaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alai a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa anzalna ilaykal kitaba bil haqq kuma mun saukar da littafi a gare ka da gaskiya musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitab wanda yake gaskata abun da ke gaba gare shi na littattafai wa muhaiminan alai kuma wanda yake hukunci akan sauran littattafan baya fahkum bainahum bima anzalallah don haka kai hukunci a tsakaninsu da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kuma kada ka bi soye-soyen rayukansu amma ja aka min alhaq ta yanda za ka bar abin da ya zo maka na daga gaskiya daga wurin Allah likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ga kowace al'umma daga cikin ku mun sanya mata shari'ar ta da hanyar ta walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida kuma inda Allah ya so aida ya sanya ku kun zamo al'umma guda ɗaya akan shari'a guda ɗaya amma ya bambanta ku walakin domin liyabluwakum fi ma don ya jarrabe ku a cikin abin da ya baku na bambance-bambancen shari'ar cikin littafi fastabiqul khairat don haka ku yi rigegeniya da juna a wajen ayyukan alkhairi ilallahi marji'ukum jami'a zuwa ga Allah ne makomarku gaba ɗayanku fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya ba ku labari da abin da kuka kasance kuna yin saɓani a kai Allah ya ce a cikin wannan aya Allah ya saukar da littafi zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na Alkur'ani. Allah yana magana ne bayan ya yi magana a kan falalar attaura da darajar attaura da kasancewar attaura littafi ne mai kunshe da shiriya da haske inna an zalla taurata tafi hudan wa nur يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار سنة مغانا أكم فللا دا درجة لتافين إنجيلا وان دي باوا النبي عيسى دم مريم عليه السلام وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين bayan Allah faɗi falalar waɗannan littattafai da darajarsu da haske da shirya da ke kunshi a cikinsu sai kuma ya karkato bayani domin cikawa akan falalar alkur'ani da darajar alkur'ani da cewa alkur'ani yana sama da waɗannan littattafai da aka faɗa na baya wajen daraja sai ce wa zalna ilaikal kitab kai kuma bayan mun bawa annabi isa annabi musa a taura mun bawa annabi isa ɗan maryama injila allah ya ƙara salati da salama gare su kai kuma sai muka baka littafin da ya haɗe gaba ɗaya waɗannan wajen shirya sai muka baka alkitab littafi wana alkitab al'alif wallam inna yana lil ahad ne yana nufin Alƙur'ani ne wa anzalna ilaika alkitab alkitab Alƙur'ani kenan zalika alkitab la raiba fihi hudan lil hamim tanzilul kitab alif lam mim tanzilul kitab to duk wannan alkitab ɗin ana nufin Alƙur'ani ne bilhaq mun saukar maka da shi da gaskiya alkur'ani ya zo da gaskiya ne wa bilhaqi anzalnahu wa bilhaqi nazal da gaskiya ya zo kuma da gaskiya ya sauka ya taso daga wurin Allah da gaskiya ya iso wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da gaskiya kuma gaskiya ne yake kunshe a cikinsa wa amanu bima nuzzila ala muhammadin wa huwa alhaqqu min rabbihim alkur'ani gaskiya ne daga wurin ubangiji wa innahu lalhaqqu min rabbik Alƙur'ani gaskiya ne daga wurin ubangiji alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alayka alkitaba bilhak. haqq ya zo ne da gaskiya to shi ne Allah yake ce mana musaddiqan lima bayna yadai wanda yake gaskata abin da yake gaba gare shi min alkitab na alkitab alkitab anan shi kuma al alif wal lam ba ahdi bane listighraqil jins ne duk wani littafi ya shiga ciki don haka sai ka ce kamar ma'anan al'kutub ne da Allah ya ce kanan nasu ummatan wahidatan fa ba'ath Allahu an-nabiyyina mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahumul kitab bi ma'ana wa anzala ma'ahumul kutub saboda li'anna li'anna kullu nabiyyin qad utiya kitab kowane annabi an bashi nasa littafin in aka hada su ya zama kutub amma sai Allah ce alkitab don ya zama saboda duk abin da yake kunshi a cikin su shari'a ne iri daya kuma tauhidi ne na bai ɗaya kuma aƙida ce da take shirya da al'umman duniya duka halittun Allah akan tafarki guda ɗaya shi sa ya ce alkitab kamar littafi guda ɗaya ne walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitab yana nufi wal kutub ne an fahimci wannan ko don haka yana gaskata abin da yake gaba gare shi duk littattafan da suka shuɗe suka wuce alkur'ani a baya alkur'ani ya zo ne don ya gaskata su yana tabbatar da abin da yake cikin su na shiriya yana tabbatar da abin da yake cikin su na tabbatar da tauhidi da kaɗaitakar Allah duk da cewa ana samun bambanci a tsakanin wannan littafin da wancan wajen hukunce hukunce na ku ku kaza ku kar ku kaza abin da ya shafi halal da haram abin da ya shafi shari'o'i abin da ya shafi fiqihu kowane annabi ana bashi abin da ya dace da zamaninsa abin da ya dace da garinsa abin da ya dace da irin shari'ar da ta dace da mutanensa shi yasa Allah yake bambanta mutane bisa ga zamanoni akan wannan amma dukansu akan tauhidi da haƙƙin ubangiji da kasancewarsu shiri'a ne dukansu abu ɗaya ne shi yasa aka ce alkitab wa muhaiminan alai kuma ya zama Alkur'ani yana zama wato mai jagoranci mai hukunci shine mai zartarwa na ƙarshe saboda shine littafin da ya zo na ƙarshe don haka sai ya zama duk abin da yake cikinsa shine zai determinin abin da yake baya shin za a ci gaba da aiki da shi ko ba za a ci gaba ba shine manan wa muhaiminan alai riwayoyi uku daga abdullahi ibn abbas wata riwayar ta zo daga gare shi Allah ya ƙara yarda gare shi da babansa ya ce manan wa muhaiminan ai aminan ya zama wato amintacce ne wanda yake tace abin da yake cikin can a wata riwayan ajiya ce wa shahidan alai mai shaida ne akan waɗancan littattafan a wata riwaya ajiya ce wa hakiman alai yana yanke hukunci akan littattafan cewa abin da yake ciki za a ci gaba da aiki da shi ko ba za a ci gaba ba ibnu kathir ya ce duk waɗannan fassarori guda uku zaka haɗa su li'annal alqur'ana bin nisbati lil sabiqa hakim wa shahid ko wa shahid sannan kuma wa amin shi ya haɗa duka waɗannan siffofi guda uku dangane da littattafan da suka gabata shine wa muhaiminan alai alkur'ani ya zama shi mai shaida ne akan na baya cewa gaskiya ne sannan kuma ya zama mai tabbatar da abin da yake cikinsu ko kuma ya ce ya soke su shine wa hakiman ya zama mai hukunci ne a kansu an fahimci wannan ko amma dukkan littattafan da allah ya saukar dukkansu ba bambanci akan abin da yake saƙon bakunan annabawa akan kowa ya zo yana kira ne zuwa ga tauhidi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu allaha wajtanibu at-taghut ko ne annabi yazo sai yayi kira zuwa ga tauhidi ya hana shirka to littattafan duka basu bambanta ba akan wannan kowa yana tabbatar da tauhidi ga ubangiji yana kuma kore shirka daga ubangiji shine ibnu kathir allah ya masa rahama yake ce wato ja'ala Allahu hadha alkitab alazim alladhi anzalahu akhir kutubi, wa khatam wa khatimaha wa ashmalaha wa a'zamaha wa akmalaha haythu jama'a fihi mahasin ma qabla wa zadahu min alkamalat ma laysa fi ghairi falihadha ja'alahu shahidan wa aminan wa hakiman alaiha kulliha yake cewa Allah ya sanya alkur'ani ya zama wanda zai tattare abin da ke cikin littattafan baya ko ya tabbatar da abin da ke cikinsu ko ya soke wani abu da ke cikinsu na shari'o'i sannan kuma yana da wasu ƙarin na abubuwan da wancan ba su ƙunsa ba shi ne ma'anan wa muhaiminan alai amma gaba ɗayansu sun taru a kan tauhidi a kan abu guda an fahimta ko shine Allah ce fahkum bainahum bima anzalallah to kai musu hukunci da abin da Allah ya saukar kada ka yi hukunci da abin da ranka yake so kuma kada ka yi hukunci da abin da ransu yake so shari'a ba ta bin son ranka kamar yadda shari'a ba ta bin soye-soyen rayukan mutane wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi son ran kowa in ka zo yanke hukunci ka yi la'akari da me Allah ya ce me annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce menene shari'ar Allah ba za ka yi la'akari da wanda ya kawo kara shi me yake so ko wanda aka kawo karansa shi me yake so ba ko waɗansu 'yan kallo ko shaidu mai suke so wala tattabi hawa ahum ka bi son ran kowa ubangiji maɗaukakin sarki a cikin shari'an nan abin da yake so ne kaɗai inna allaha yahkumu ma yurid abin da Allah yake so ne kaɗai a cikin shari'arsa ba son ran wani kuma inda a ce Allah zai bi son ran wani to ai da ba za mu haɗu kan shari'a guda ɗaya ba saboda Allah shi ɗaya ne sai ya zama abin da yake so ne kaɗai amma an ce ni za a karɓi abin da nake so wannan ma za a karɓi abin da yake so to nawa za a karɓa ba dole bane ra'ayina ya zama yayi daidai da ra'ayinsa kowane mutum yana ganin ni in ina gani abu kaza shi ne daidai shi kuma ba ne daidai ba a wurinsa to dukkan mu sai kowa ya ajiye nasa ra'ayin sai mu bi ra'ayi guda ɗaya shine ra'ayin Allahu rabbul alamin walau ittaba al ahwa'ahum lafasadati samawati wal ardu wa man fihin da a ce gaskiya za ta rinka bin soye-soyen rayukan mutane ne ai da duk duniya sai ta lalace saboda nawaye za a zaɓa Allah ce kar a biran kowa annabawa ma Allah bai yarda a biran bi son ransu ba ballantana kuma a bi son ran wani daban ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi fahkum bainan nasi bima araka Allah fahkum ya dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah kada ka bi son ran kada ka bi son rai ko son ranka ko son ran wani Allah madaukin sarki baya so a bi ran kowa a bi son ran wani sai dai a bi yanda ubangiji madaukakin sarki yace ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya ku bi abin da aka saukar muku kawai kada ku bi son ran kowane ne an fahimta ko fali dalika fad'u wasakim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum karka biran mutane kar ka bi son ransu me suke so ba shine abin da Allah yake so ba abin da Allah yake so daban abin da mutane suke so daban to sai dai mutane su su bar abin da suke so su bi abin da shari'ar Allah ta zo da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya rantse da Allah mutane ba za su yi imani ba har sai mutum ya zama yana son abin da manzon Allah ya zo da shi ko da ransa shi ba haka ya so ba dama ba abin da kake so bane za a yi abin da Allah yake so ne za a yi shine wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka min alhaq kada ka bi son ran mutane ka bar kuma abin da Allah madaukakin sarki ya saukar maka wanda ya zo maka na gaskiya laqad ja'aka alhaqqu min rabbik ai gaskiya ne ya zo maka daga wurin ubangiji to ya zaka bar gaskiya kuma ka bi abin da ran wani yake so amma ja'aka min alhaq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja bi ma'ana likulli ummatin kowace al'umma daga cikin ku ja'alna minhaj ja'alna shir'atan wa minhaja kowace suna da shir'a suna da minhaj to menene shir'a menene minhaj riwayoyi daga Abdullahi bin Abbas Allah ya kare yarda gare shi da babansa sun tabbatar da cewa ma'ana ash-shir'atu wal minhaj shine as-sabilu was sunnah hanyar Allah as-siratul mustaqim da kuma sunna ta annabawan da suka zo da wannan shari'ar an fahimta ko kamar mu yanzu kaga as-sabil shine as-siratul mustaqim qurani da maganganun Allah sannan minhaj kuma shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce li likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja ali kulli ummatin minkum ja'alna laha sabilaha wa sunnataha kowace tana da hanyarta kowace tana da tafarkin da annabinta ya dora ta akai shi yasa ake samun bambanci ai abinda aka halalta wa mutanen baya ba dole ya zama shi za a halalta mana ba an halalta wa 'ya'yan annabi adamu kamar yadda muka, karanta su auri 'yan uwansu wa ya auri kanwa kanwa ta auri wa mu yanzu an halalta mana wannan likullin ja'alna minkum shir'atan wa haja. an halal an, an wajabtawa wato mutanen banu isra'il da suka yi laifi aka ce musu su kashe kansu in ka yi zunubi sai a ce faktulu an fusakun. Zalikun khairun lakum inda bari'ikum sai kun yi haka kafin Allah ya yafe muku mu yanzu ba ma bukatar sai mun yi wannan lokacin da annabi Yusuf alaihi salam iyayensa suka shigo wurinsa abin nan da suka shigo wa rafa a bawai alal arsh ya ɗaga su akan karagar mulki wa kharru lahu sujada su kuma sai suka faɗi suka masa sujada mu yanzu ba za a ce aiwa wani sujada ba Layan yanbaghi li basharin an yasjuda li libashar. ba ɗan adam da ya dace ya yi ba ɗan adam sujada a shari'ar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam annabi Dawud alaihi salam ya yi aure bisa ga riwayoyi da yawa aure na mata mata har guda ɗari uku mu yanzu ba a yadda ba mutum ya auri mata sama da hudu annabi Sulaimanu alaihi salam ya auri mata har guda ɗari har manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa wata rana ya ce cikin dare ɗaya zai take su gaba ɗaya kuma kowa za ta ɗauki ciki a cikin dare ɗayan kuma dukkan su haifi masu jihadi fi sabilillah bai ce insha Allahu ba sai zama na gaba ɗayansu ba su ɗauki ciki ba sai guda ɗaya kuma guda ɗaya ma ba ta haifi cikakken mutum ba wannan yasa aka koya masa cewa nan gaba duk abin da zaka ce wala ta taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa an yasha Allah ka ce sha Allah kaga wannan duk shari'o'i ne na waɗanda suka gabace mu mu ba irin namu ba likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja sannan a tsakaninsu su suma wanda kafin su zo kafin a zo kan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan iya wane a ce masa abu kaza haram wane kuma a ce masa halal shi yasa da annabi Isa dan Maryama ya zo ya ce wa banu Isra'ila wali uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaikum na zo ne domin in halalta muku wani abin da Allah madaukakin sarki da ya haramta muku kaga da a baya wa alal hadu harramna kulli dhufur da an haramta musu cin duk abin da yake da farce daga cikin dabbobi daga baya annabi isa ya zo sai ce zai halalta musu wani abin da da aka haramta musu shine li kullin ja'alna minkum shir'atan wa haja sai Allah ce walau sha Allahu la ja'alakum ummatan wahida ai law sha law sha Allahu ta'ala la jama'a an-nasa kullahum ala dinin wahid wa shari'atin wahida inda Allah ya so da ya sa dukkan al'umomi da ya halitta da dukkan sun zama akan musulunci kuma akan shari'a iri ɗaya amma ba haka Allah ya so ba wala ya zaluna mukhtalifi ƙa'ida ce ta sunnar Allah kauniya akan mutane dole sai an sassaɓa dole sai an zama wasu su yi addinin musulunci wasu su yi kafirci huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min kaga dole sai an rabu kenan walau sha Allah la ja'alakum ummatan wahida inda Allah ya so da dukkan zama al'umma daya an gane ko walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat Allah maɗaukakin sarki ya rarraba ku a cikin wato addinai ya rarraba ku kuma a cikin wato shari'o'i na al'ummomi liyabluwakum fi ma atakum min alkitab don Allah ya gwada ku ya ga wane ne za su yi aiki da littafin wane da za su yi aiki da shari'ar su suwaye za su fi yin aiki an gane ko Allah zai khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya ga wane ne wanda zai fi yin aiki mai kyau an fahimta da kyau ko fastabiqul khairat sai Allah ce ku rinka yin gaggawa ku rinka yin rige-rige akan aikin alheri aikin alheri na duniya da aikin alheri na lahira duk abin da yake alheri ne zai kawo amfani a rayuwa ko ya kawo amfani a rayuwar bayan mutuwa to mutane su rinka yin rigegeniya a kai innahum kanu yusari'una fil khairat Allah yana so a rinka yin gaggawa akan aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun akan neman aljanna mutane su rinka yin rige-rige an gane ko limithli hadha falyamal al'amilun ana so mutane su yi ta yin aiki suna rigegeniya akan aikin alkhairi amma rigegeniyar mutane yanzu galibi da damuwarsu shine akan neman duniya waye zai fi yawan mata waye zai fi yawan 'ya'ya waye zai fi yawan dukiya waye zai fi yawan jama'a amma allah maɗaukakin sarki yana so mu zama muna yin gegeniya da juna ne akan aikin alkhairi har allah ya ga wane ne wanda zai fi yawan aikin alkhairi daga cikinmu shi yasa allah maɗaukakin sarki ya ce fasta khairat ku rinka rigegeniya da juna akan ayyukan alkhairi ilallahi marji'ukum jami'an dukkan ku wurin Allah za ku koma ai ilallahi ta'ala ma'adukum wa ma'alukum wa masirukum dukkan ku wurin Allah za ku koma jami'an dukkan ku daga na farkon ku zuwa ƙarshen ku Allah maɗaukakin sarki ya ce dukkan mu da mutanen farko da mutanen ƙarshe duka Allah maɗaukakin sarki zai qul innal awwalina wal akhirina lamajmu'un limiqati yawmin ma'lum dukkan mu za a tara mu shine ila Allah hukum jami'an fa hukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya baku labarin da kuka kasance kuna sabawa da kuka kasance kuna sabawa na addini da asali kanan nasu ummatan wahidatan da mutane suna kan addini guda ɗaya ne daga baya sai suka zo suka sassaba suka rarraba ko kuma wa ma kanan nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu da mutane suna kan al'umma addini guda ɗaya sai suka sassaba to za ku koma lahira sai Allah ya raba yanzu ai hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim yanzu akwai musu a tsakanin mutane an kakkasa addini kala kala innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan nasara wasabiina wal majusa wal ladhina ashraku addinai kala kala kowa kuma yana ganin shi yake kan daidai to in an je wajen Allah ne Allah zai raba fada a gane wane ne yake kan daidai fa ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ba ku labari thumma yahkumu bainakum wa yujazikum ala ma amiltum alai sai Allah ya saka wa kowa bisa aikinsa amma dai aikin nan duka in aka je ranar kiyama Allah baya karbar aikin kowa sai aikin wanda ya tsaya akan imani yayi yi aiki nagari da imaninsa wannan kawai shine wanda Allah maɗaukakin sarki zai karbi aikinsa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 ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاء من بعد ما جاءهم من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم sai Allah ce fahada Allahu alladhina amanu lima ikhtalafu fi min alhaqqi bi idni na koma ayar kana nasu kana nasu ummatan wahida Allah ya ce muta fa minhum man amana wa minhum man kafar Allah ya ce da ya so da ya ajiye mutane akan hanya guda daya walakin ikhtalafu sai mutane suka saba fa minhum man amana wa minhum man kafar wani yayi imani wani yayi kafirci to shine ma'anan bima kuntum fi takhtalifun abunda aka saban kenan sana a cikin kanan nasu ummatan wahidatan a ƙarshe Allah yake cewa gaba ɗaya mutane suka zo suka sassaba to a ranar kiyama ne Allah zai zo ya rarraba wannan da suka yi suka suka bi wannan hanyar su suke daidai waɗannan da suka bi wannan hanyar su suke kan hanya ta ɓata to duk wannan a ranar kiyama ne Allah zai fa yunabbi'ukum bima kuntum fi takhtalifun amma a nan duniya ai ba ma ganin wani abun da zai fito a fili na daga abubuwa kauniya da za su nuna cewa musulmi shine yake daidai wanda ba musulmi ba shi ba daidai bane ba ma ganin ana saukar da azaba ko kwaran kwatsa wa waɗanda ba musulmi ba sai a bar musulmi ba ma ganin Allah yana keɓe musulmi da arziki ya hana waɗancan ballantana ya nuna mana cewa waɗannan su ne suke kan daidai ba ma ganin wanda suke musulmi su ne suke samun lafiya su suke samun ya'ya waɗancan ba sa samu a'a duk wannan Allah yana rabawa daidai rabawa a gane wane ne yake kan daidai sai an je lahira ila lahi marji'ukum jami'an fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai Allah ya ci gaba da cewa wa anihkum bainahum bima anzalallah kuma kai hukunci a tsakanin mutane da abin da Allah ya saukar wala tattabi ahwa'ahum kada ka bi soye-soyen rayukan mutane kamar yadda muka yi bayani in za ka yi hukunci za ka yi hukunci ne bisa ga abin da Allah ya ce ko da wanda za ka yi masa hukuncin nan ya zama kana yana da kana da interest a cikin case din ta yadda zai zama dan uwanka ko ya zama danginka ko ya zama abokinka a'a kai hukunci da abin da Allah ya ce ko da wannan mutumin yana da kusanci da kai shi yasa Allah madaukin sarki ce fala tattabi'ul hawa an ta'dilu kada ka bi abin da kake son rai eh, eh, eh, abin nan na son ranka ya zama cewa ba za ka yi adalci ba an gane ko wala tattabi ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuk kuma ka tsawatar musu kada ka bar su har ya zama su fitine ka su fitine ka bi mana an ya su duka an yi dalli su alaikal haq har ya zama sun ɓoye maka gaskiya kada ka sake musu da wannan duk wanda ka ga cewa ba zai so a tabbatar da gaskiya a cikin shari'a ko hukuncin Allah ba kada ma ka bashi dama domin in ka bashi dama to ya zama an yaftinu ka an ba'adu ma anzalallahu ilaik sai ga ya kautar da kai daga abin da Allah ya saukar sai ka ga ya hana ka dabbaka abin da Allah ya ce don haka kada ka bi son ran wani kuma kada ka sake kada ka ba da kofa wani ballantana ya samu kofar da zai zama wato ya batar da kai daga hanyar Allah an ba'adu ma anzalallahu ilaik shine Allah ce fa in tawallau fa'lam anna ma yuridu an yusibahum bi ba'd dhunubihim idan suka kauda kai bi ma'ana fa in a'radu idan suka ki su karba yana magana akan yahudawa da kuma duk wanda ya ki karbar hukuncin Allah fa'lam anna ma an yusibahum bi ba'd dhunubihim to kai ka sani cewa innama ma ta'ala an yasrifahum anil haqqi wal huda war rushd Allah yana son ya kautar da su ne daga kan shiriya saboda Allah ya tabbatar da bata a kansu an gane ko saboda eh, wato bata ta tabbata a kansu don dole sai sun tafi zuwa batan nan duk yadda kai da su kuma ba za su iya shiriwa ba wa man yudlilillahu fama lahu min had duk za zaka yi kokari ba za ka shiryar da su ba to shine wato an yusibahum bi ba'd dhunubihim Allah yana so dole sai ya musu azaba ne da abin da suka aikata wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allah shay'a kamar da muka karanta jiya wanda ko Allah ya niyan ya batar da shi kuma Allah ya yi masa azaba to duk yanda kai ba za a iya shirye da shi ba Allah ya datar da mu wa inna kathiran minan nasi lafasiqun sai dai fa da yawa daga cikin mutane kan fasikai ne da yawa daga cikin mutane suna barin da'a wa Allah suna fita daga yin biyayya wa Allah da biyayya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda wa ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin duk kokarinka to mafi yawa daga cikin mutane ba za su yi imani ba mafi yawan su ne waɗanda za su bi hanyar bata wa in tutai akthara man fil ardi ka an sabilillah in zaka bi yawa ne to ba za bi hanyar Allah ba saboda waɗanda suke kaɗan su ne suke kan hanyar Allah qalilan ma tu'minun qalilan ma tadhakkarun qalilan ma tashkurun kaɗan su ne waɗanda suke yin suke bin hanyar Allah shi yasa yanzu a cikin population ɗin duniya akwai mutane sama da biliyan takwas amma 1 over 4 ne kadai musulmai 3 over 4 dukkansu kashi uku cikin hudu gaba ɗayansu ba musulmai ba ne an gane ko amma waɗancan ɗin nan waɗannan ɗan kaɗan ɗin su ɗin ma daga cikinsu an haɗa ne gaba ɗaya fa duk wanda yake kan layin addinin musulunci su ɗin ma a cikin addinin musulunci akwai musulmi na gaskiya akwai munafukai daga cikin musulman akwai waɗanda suka bi tafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da shi da sahabbansa a kai wanda suke asalin gargajiyar musulunci wanda ita Allah ya sani akwai kuma waɗanda suka rarraba addini suka caccanza abubuwan da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi su ɗin ma zunka su kashi kashi su ma to a cikin mutane nawa ne waɗanda za su samu shi yasa Allah ce wa ma aktharun nasi walau harasu bi mu'minin mafi yawa ɗan wuta ne ya tabbata cikin hadisi a ranar kiyama Allah zai ce wa annabi Adam ya Adam inna Allah ya amuruka an ta'khudha min dhurriyyatika ba'than ila nar Allah yana umartar ka ya kai Adamu ka kwasa daga cikin ƴaƴanka nan jama'an wuta ka kai su wuta sai ce guda nawa zan ɗauka sai Allah ce masa cikin kowane dubu ka ɗauki 999 ka kai su wuta wa wahidun ilan nar wa wahidun ilal janna wa ɗaya ne zai je aljanna kaga percentage in waɗanda za su tafi wuta ya ninninka ya ninninka na waɗanda za su tafi aljanna shi yasa Allah yake cewa wato wa inna kathiran minan nas da yawa daga cikin mutane fasikai ne kuma mafi yawa daga cikin fasikancin da suke ɗin fiskul kufur ne fasikanci ne irin na kafirci wanda suka gado daga wurin shaidan iblis kenan wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana min al jinni fa fasaqa an amri rabbih don haka shaidan shine wanda ya fara yin fasikanci irin na kafirci to mutane kuma da yawa suna kan wannan hanyar shine wa inna kathiran minan nasi la fasiqun Allah ya samu dace shine Allah yake ce mana afa hukumal jahiliyyati yabghun yanzu shin mutane hukunci na jahiliya ne suke nema hukunci na jahiliya wanda ba na Allah ba shi suke so wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun wannan istifham ne inkari kuma takariri wato wato wane ne yafi yin kyan hukunci wa waɗanda suke da yaƙini in ba Allah ba wanda yake da yaƙini yi imani ya tabbatar da cewa ba wanda ya dace ya masa hukunci sai Allah bi mana la ahada ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun alaysa Allah bi ahkamil hakimin Allah shine wanda yafi kowa iya hukunci a wurin wanda yayi imani yake da yaƙini to ya tabbatar da cewa babu wanda ya dace ya jagoranci bil adama kamar wanda ya halicci bil adama sannan babu wanda ya san dan adam ya san kuma filosofin da ya dace da rayuwar dan adam da dokar da ta dace da ɗan adam kamar ubangiji idan aka bar mutane su yi hukunci wa kansu to kowane zamani sai sun sake nasu sabo saboda zamanin da ba zai dace da zamanin yanzu ba domin mutanen da in suka yi hukunci su mutanen outdated ne don aka dole laws in su masu zama outdated amma aka samu ubangijin da shi baya da zamanin da yake banta da shi shi ubangiji yana tare da kowane zamani kuma hukuncinsa zai dace da kowane zamani sannan kuma shi ya yi mutanen farko shi ne zai yi mutanen ƙarshe don haka zai iya yin dokar da za ta haɗe dukkan mutane gaba ɗaya shi sa hukuncin Allah shi ne wanda ya fi dacewa da kowace al'umma da kowane mutanen kowace ƙasa kuma da mutanen kowane zamani an fahimta ko shi ne wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun ibnu kathir anan yake cewa yunkiru ta'ala ala man kharaja an hukumin lahil muhkam almushtamili ala kulli khair ce Allah madaukakin sarki yana yin inkari ne akan waɗanda suka ki suka fita daga hukuncin Allah ga shari'o'in Allah ga dokokin Allah dokokin Allah waɗanda suka shafi constitutional law dokokin Allah waɗanda suka shafi criminal law dokokin Allah waɗanda suka shafi commercial law dokokin Allah waɗanda suka shafi family law dokokin Allah waɗanda suka shafi dukkan aspects na law Allah maɗaukin sarki ya riga ya saukar da su kuma a cike suke sai ce to Allah yana inkari ne ma mutanen da suka fita daga irin wannan sai suka samo nasu na kansu wanda su ne suke gani sun dace sun fi Allah dacewa su zaɓa wa kansu abin da suke so annahi an kulli shar wanda dokokin Allah su ne wanda suke hana kowane sharri wa adala ila ma siwahu min al ara'i wal ahwa sai mutum ya koma zuwa ga abinda yake koma bayan abinda Allah ya saukar na daga ra'ayoyin mutane da soye-soyen rayukansu wal istilahat allati wada'aha rijal da kuma waɗansu abubuwa na systems waɗanda ko theories waɗanda mutane suka zauna suka ajiye su bila mustanadin min shari'atillah ba tare da tana da madogara daga shari'ar Allah ba Allah yana inkari akan waɗannan ne wannan ayar tana inkari kenan akan duk mutumin da ya taimaka wajen ɗora wa mutane wata doka da ba ta Allah ba wannan dokar kusa ce kuma guduma ce akan duk waɗanda suke da damar da za su kawo canji da za su kawo sauyi da za su tabbatar da dokar Allah ita take aiki akan bayin Allah amma sai suka canza ta suka kawo wata dokar ta son ransu ko ta son ran waɗansu kuma suka ce da shi za a yi aiki akan mutanen ƙasa ko mutanen jiha wannan ayar tana da haɗari kwarai da gaske wato kauce mata don allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya riki wata doka kuma ya kawo ta ya ɗora ta akan mutane ya ce dole su yi aiki da ita kuma wannan hukuncin ba ta allah ba to hukunci ta ta jahiliya komin zaman mutanen da suka kirkiro ta zaman su professionals zaman su intellectuals zaman su wacece Allah ya ce dukkan su jahilai ne kuma jahiliya ce saboda duk ilimin su wallahi talla ba su kai ilimin Allah ba kuma duk yanda suka san dan adam sun fi sanin kansu akan wancan Allah kuma madaukakin sarki shine alimun bi zati sudur abin da yake cikin zuciyar mutum ko bai faɗa ba ko ya faɗa Allah ya sani tun kafin ya faɗa sawa'un minkum man asarra alqawl wa man jahara bi wa man huwa mustakhfin bil laili wa saribun bin nahar Allah shine wanda ya san da wanda yi magana da wanda bai yi magana ba Allah ya san me zai faɗa in ka niyyar ka wata magana sai ka fasa baka faɗa ba Allah ya san da me zaka ka faɗa inda ka yi magana ba shi dace a ce ya gaya wa mutane hukunci ba sannan Allah shi ya san differences inda ke tsakanin wane da wane ni na san bambanci da tsakanin ni da wani ne amma ba dole ne in gane bambanci da ke tsakanin wane da wane ba ku gane jama'a duk yadda mutum ya kai wajen wato zama intellectual zai iya fahimtar abubuwa ne ya yi kiyasi da kansa ya yake ji amma ba zai iya gano hakikanin abin da wane yake ji a cikin kwakwalwarsa yanzu ba wallahi ba wanda isa yi wannan kamar da ba za ka iya gane yanzu wane yana nufin da mugunta ko yana nufin ka da alheri a lokacin da ya murmushi ba ba za ka iya ganewa ba a cikin waɗanda suke kusa da kai masoyanka ba za ka gane wane ne asalin yake son ka ba kai ƴaƴanka da matanka ba ka san wane ne asalin yake son ka da gaskiya wane ne kuma yake son ka don wani abu da kake da shi ba za ka iya ganewa ba to ya za ka iya ka gane dokar da ta shafi mutane matanka ka kasa gane wane ne asalin ke son ka da gaske sai daga baya ka gane kuna faɗa da wance ashe da wance ba son ka da gaske take ba ƴaƴanka aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a Ya'yanka da iyayenka baka san wane ne asalin yake son ka da gaskiya ba ta yaya zaka ka gane mutanen ƙasa gaba ɗaya millions kuma ka ce wai kai ne zaka gane abin da ya dace da su wallahi baka isa ba ko likita da yake da kwarewa akan mutane da cututtuka sai dai kai masa bayani sai yi tunani amma ba zai iya gane asalin yadda kake ji ba kai kasan me kake ji ko yana ji shi baya ji sai dai kwatanta shi yasa in ya zo maka magani za ka gane alamar baya jin abin da kake ji inda yana jin abun da kake ji shi ma da yanayin yadda zai maka magani daban an fahimci wannan ko amma ubangiji shi ya san asalin yadda kake ji kuma ubangiji maɗaukakin sarki ya fi ka jin asalin yadda kake ji kai kai da kake jin cutar wallahi allah ya fi ka sani saboda Allah ne yake yanke proportion din yawan yanda zaka ji don haka ya san wannan yanda kake ji din ya kai yanda yake so ka ji ko ya ƙara ko ya rage ashe ya san yanda yake saboda wannan ne nake so in yi amfani da wannan dama mu gabatar da nasiha ga mammiya ba ga wani individual ba ga dukkan waɗanda suke da alaka da legal system din Najeriya da cewa wallahi musamman kuma musulmai akwai kalubale a kanmu ba kalubale ne yana kan mutum ɗaya ba ne yana kan mu ne gaba ɗaya mu akwai abin da ya shafe mu duka a al'ummar ƙasa musulmai musamman waɗanda suke musulmai musamman kuma ɓangaren arewacin najeriya akwai abin da ya shafi waɗansu daga cikin masu mas'uliyya a kanmu kamar malamai masu faɗakarwa kamar kuma 'yan siyasa yan siyasa dinnan wanda suke bangaren executive da waɗanda suke bangaren judiciary da kuma waɗanda suke bangaren legislature duka wallahi tallahi sai Allah ya tambaye mu in mun haɗu a gaba ɗaya akan menene muka yi wajen menene gudumawar da ka bayar wajen tabbatar da cewa shari'ar Allah ita ce take aiki akan bayin Allah idan baka da wani abu da zaka iya bada gudumawa sai Allah ya ce ka je gefe ai Allah ya san iya gwargwadon damar da ya bawa kowa idan kuma kana da wani abin da za ka iya baka yi ba wallahi sai ka yi bayani a gaban Allah zan ɗan gaya mana kaɗan daga cikin halin da shari'ar musulunci take a nan najeriya da kuma haƙƙin da yake kan waɗanda wato abun ya shafa wasu daga cikin abubuwan zan yi summarizing ne daga cikin wannan wani article ne na rubuta akan tarihin shari'ar musulunci tun daga tun kafin zuwan shehu usman dan har zuwa yau da abubuwan da suka shafa duka sai aka buga a cikin wannan journal din international journal of innovative social sciences and humanities research mutu yana so yana iya nema kana iya neman sa akwai shi online in ka rubuta in kai googling ka sa sunana ko ka sa sunan topic din chronicles of sharia implementation in northern nigeria zaka samu duka in kana so ka karanta ga karin bayani dan kaɗan daga cikin abin da yake ciki zan faɗa mana nan wannan yankin da muke ciki na yanzu na arewacin nigeria da asali wato maguzanci ake duka ba musulunci Allah ya zo ya ni'imta mu da addinin musulunci da mu yanzu muka samu galibi daga cikinmu ba wa'azi aka mana muka musulunta ba mun tashi ne muka samu musuluncin nan dama yana nan iyayenka suna sallah sai ka ci gaba daga inda suka tsaya mun gode wa Allah da wannan musulunci ya shigo wannan kasar tamu ne ta hanyar mutanen da suke zuwa don kasuwanci daga yankin mali ya shigo nan kasar ne tun 14th century a cikin abin nan a gregorian calendar kenan a abin nan din musulunci kuma tun karni na takwas yau sama da shekara 600 kenan da zuwan musulunci nan ya zo ya zauna da gindinsa a yankin arewacin najeriya amma bayan da musulunci ya shigo da yake ba malamai bane suka kawo shi 'yan kasuwa ne saboda mu'amalansu sun zo suna mu'amala da mutane suna harkokinsu sai mutane su ji sha'awar tsarinsu mutanen yankin da yake duk arna ne ana cinikin bayi ana cinikin dabbobi ana cinikin auduga sai suka ga tsarin waɗannan mutanen ya bambanta sai suna karɓan addini da haka ne addinin musulunci ya fara zuwa ya yaɗu to amma sai zama jahilci ya zo ya yawa a kai babu wato ilimi haka aka ci gaba har aka yi waɗannan karnoni masu yawa duk ana rayuwa ne a cikin uh, 'yan malamai da ake da su suka zama malamai ne na tsubbu aka samu bokaye aka samu ana ta yin bori da sauransu har zuwa sannan sarakuna kuma a lokacin suna yi wa mutane mulkin kama karya ne har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya sa wato eh, abun nan eh, eh, ya sa zai tayar da wani da zai zama mujaddid na shari'ar musulunci a wannan yankin shine shehu usmanu danfodiyo shehu usman danfodiyo din nan an haife shi ne a ƙasar gwandu da ke jihar sokoto a yanzu ko wanda shi shi usman dan fodiyon nan da aka haife shi an haife shi ne shekara ta 1168 bayan hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam wato a abin nan 1754 kenan sai zo ya tashi ya yi karatunsa kuma allah ya sa sai ya tashi da karatu mai tsafta wanda kuma karatunsa ya sa ya tashi yana da kishin addinin musulunci kuma yana da kishin ilimantar da mutane musamman kuma tasirin da ya samu a wurin wani babban malaminsa ana ce masa wato jibril wanda wannan malamin nan ya tasirantu da shi sosai sosai wajen wato son yin da'awa da karantar da mutane wato tafarkin addinin musulunci shehu usman dan fodo ya ci gaba da yin wannan har zuwa lokacin da ya zo ya fara samun tsangwama ya tara almajirai da yawa ya zo ya samu tsangwama daga wurin sarakuna har abin ya zo kai ga cewa dole sai sun ɗauki makami domin su kare kansu saboda an zo akan za a kashe su gaba ɗaya kuma a hana su wannan abin da suke yi don haka dole suka kare kansu da suka samu dama kuma har ya zamana yanzu yana da makamai yana da jama'a har ya zo ya fara kafa wato kasashen da duk in ya yaƙi wannan sarkin ya kama sai ya sa wani daga cikin musulmi sai ya mulke su kuma ya rinka musu mulki da shari'ar musulunci haka ya rinka watsa wannan abun yana ta watsawa har ya zamana ya kame da yawa daga cikin yankunan da yanzu muka san su a cikin arewacin najeriya an fahimta ko bayan ya zo ya samu damar ya kafa daula bayan ya yi ta yin wa'azi ya yi ta yin abu ya kai kusan shekara ashirin yana fama kafin daga baya Allah ya sa ya zo ya samu dama har ya zo ya kafa daula yakin da ya dubbe wuce shekara shida ba Allah ya sa ya zo ya samu ya kafa wannan da ya samu ya kafa daula sai koma ya je zauna abinsa shi sai bai rike mulki ba sai bar mulki a hannun dan uwansa abdullahi gwandu da kuma ɗansa muhammadu bello shi abdullahi gwandu yana gwandu shi kuma ya bar shi a sokoto shi muhammadu bello haka ya zauna har ya rasu wannan hasken da allah ya sa ta sanadiyarsa ta zo ta kafu a wannan yankin ta zauna ta kai shekara ɗari ana jagorancin mafi yawa daga cikin wannan yankin na arewacin najeriya da shari'ar alkur'ani da hadisin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikakken implementation na shari'ar musulunci wanda ya zama har waɗanda suka yi rubuce-rubuce daga cikin turawa suka ce daga cikin wato ƙasashe waɗanda aka samu empires a afirka ba a samu empire da ta yi ƙarfi ta yi ƙarko kuma ta zama system ɗinta ya zama system ne wanda yake stable a afirka kamar system din wato musamman kuma dai sub-saharan afirka kamar kaman system din caliphate din shehu usman dan fodiyo wanda ya kafa a sokoto Wani abin ya ci gaba har zuwa kimanin shekara 100 amma daga baya bayan mutuwan shehu usman dan fodiyo da kuma 'ya'yansa da kuma shari'ar tana nan tana aiki sai aka fara samun matsalar wato colonialism turawan mulkin mallaka sun fara shiga kasashe har sun shigo kasashen afirka har sun zo wato yankuna na wanda yanzu ake ce masa najeriya amma sun je kudu ne suka je suka kama lagos suka kafa colony a can tun cikin 19th century amma ba su zo arewa ba saboda arewa lokacin kamar yadda don lugard yake cewa ya ce wani irin tsari ne wanda yake ya ce ba za ka iya kwatanta shi da kowane tsari ba a afirka akwai zaman lafiya kuma akwai tsarin gwamnati akwai sojoji akwai alkalai akwai limamai akwai komi da komi kuma mutane suna harkokinsu kuma akwai tattalin arzikinsu wanda ya dogara ne galibi akan noma da kiwo sannan kuma ga kuma al'amru bil ma'rufi annahyu anil munkar mutane suna cikin wannan ne kawai sai su kuma turawan mulkin mallaka suka so za su yi expanding din wato kasarsu shine suka shigo arewacin najeriya a 1903 inda suka zo suka fara suka kama kano da kuma sokoto wanda su ne inda suka fi karfi daga cikin wannan daula a 1903 ne aka, aka rusa wannan daula sai zamana tun da sun rusa wannan daular sai suka ci gaba da mulkarta amma da wani tsari da suke ce masa indirect rule sarakuna suna nan amma sarakunan da su suka nada kuma sai abin da suka ce musu za su gabatar kuma sai suka cire shari'ar da mutane suka sani sai suka kawo nasu wannan da tafiyan ta yi tafiya kuma daga baya ma sai suka zo suka hada arewacin najeriya da kudancin najeriya wanda addini daban al'ada daban kabila daban kamanni daban tsari daban civilization daban sai suka hada suka ce sun zama kasa ɗaya a 1914 suka ce dukan ku sunan ku najeriya daga nan ne inda farkon matsalar najeriya ta fara samu gaskiya wannan haɗin kwata-kwata wallahi haɗi ne wanda allahul Sau saboda mutane ne wanda gaba ɗaya fikiransu da tunaninsu iri daban-daban ne amma haka Allah ya kaddara za mu haɗu da haka aka zo aka haɗa saboda shine inda zai sa za su fi samun saukin da za su yi mulkin mutane suka ci gaba da yin wannan mulkin kuma suka ɗora mana dokokinsu ya zama dole da shi ake aiki wani abun ya ci gaba har zuwa lokacin da aka zo aka samu 'yancin kan najeriya najeriya ta samu mulkin kai ya zama baƙaƙen fata su za su mulki kansu ba tare da su sun sa baki ba sai zama na ɗan abun da ya rage na mulkin kai yi dan abin da ya rage wanda ba a samu yanci ba abin da muka samu yanci shine shugaban kasa namu ne an fahimta ah, gwamnoni namu ne alkalai namu ne waye waye namu ne amma abin da ba a samu yanci ba shine dokoki kan ba namu bane har yanzu dokar su ita ce take da tasiri a kanmu kuma tun daga wancan lokacin har yanzu nan ba mu gushe ba muna ƙarƙashin mulkin mallakan dokokin turawa a kanmu sai aka zo aka bullo mana da wani abu duk lokacin da aka zo aka bamu yancin kai arewacin najeriya suka keɓe suka ce su suna bukatan tsarin siyasa daban suna bukatar kuma wato wanda ba dole ya zama karkashin daidai da kudu ba shi yasa aka raba ƙasa najeriya region region sai aka sa northern najeriya tana da region ɗinta daban wanda take da gwamna guda ɗaya to sai aka ce za a bamu dama kuma mu yi irin tsarin legal system irin namu wanda muke so to shine aka zo aka ce a ci gaba da shari'ar musulunci a abubuwan da suka shafi abubuwan al'adu na musulunci aka ce kamar aure al'ada ne saki al'ada ne rabon gado al'ada ne wakafi al'ada ne amma duk abin da ya zama ba al'ada ba doka ce doka ce to wannan kan banda shari'a musulunci abin da ya shafi contract abin da za ku yi kasuwanci tsakanin wane da wane wannan doka ce banda ita ita ba al'ada ba ce abin da ya shafi dokokin wane ya yi laifi me za a yanke masa hukunci criminal law kenan wannan ma doka ce don aka ba shari'ar musulunci a kai sai aka raba to amma da yake musulmi sun yi ta maganganu cewa su suna bukatar su samu irin tsari da yake na musulunci sai a 1958 sai aka rubuta musu wani abu penal court wannan penal court din sai aka ja ka kawo daga cikin waɗanda za su rubuta final code ɗin har da turawa har da kiristoci har da malamai har da wane ne aka ja ka ɗauro wani daga sudan aka ɗauko wani daga ina ne aka hahaɗa dai sai aka ce a samu a samu legal pluralism shine a samu a hahaɗa saboda an bari kwaya ɗaya ba zai daidai ba me yasa ba a so a tabbatar da a yi wa mutane shari'a da na musulunci zalla shine an ce duk dokar da za ta yi aiki a najeriya dole ta zama ta cika wani abu shi repugnancy test dole ya zama dokar kada ta zama contrary to natural justice equity and good conscience sai aka ce dokokin musulunci kuma suna da wannan matsalan sun sun yi tsauri da yawa kuma ba su dace da dan adam ba kuma akwai taku akwai waye to sai aka ce dokan musulunci bata cika wannan ka'idar ba shi yasa sai aka ce islamic criminal law gaba daya aje sai aka kawo wannan penal code din an zo an rika samun matsala har a dokokin da suka shafi na wanda yake muslim personal law din ma wanda suka shafi na musulmin shi ma an zo ana ta samun matsala akan shin za a bar musulmin su yi wannan din a cikake domin a 1961 an yi wani kes wai shi maryama ba su ya jo wani mutum ne da shi da matarsa ya sake ta musulmi ne dan kabilar ibila da ya sake matarsa ba ta gama idda ba kuma ba saki uku ba sai wani ya aure ta sai ta yi aure da ta yi aure shi musulmi ita ma musulma da ta yi aure bayan wata goma da auren ai da sakinsa da yayin nan sai ta haihu ne da ya zo sai kai kara a kotun shari'ar musulunci kotun shari'ar musulunci ta ce wancan auren da aka yi na biyu bai yi ba don haka mata har yanzu matar ka ce don haka ɗa ma naka ne kun fahimci wannan ko aka gama sai aka zo apil in aka zo apil kuma babu babu kotunan da suke na musulunci wanda za a appeal iya area courts ne ana ce musu native courts jurisdiction su ya kare daga nan sai aka je aka je high court ana zuwa high court sai aka ce a ai shari'a musulunci al'ada ne don haka shi wannan mutumin kuma yana al'adan ibrane su al'adan su kuma ya halatta ka auri mata koyaushe tunda kai ka sake wace ka sake yau ka sake gobe wani ma ya aura don haka aure yayi da kuma na wancan ne haka musulmai suka rinka samun wannan matsalar har zuwa lokacin da har zuwa yanzu nan kawai dai in takaice muku labari musulmai ba su samu sakat akan cewa shari'ar musulunci ta zama suna da daman da za su da za su yi abunan ɗinsu wa kansu ba kada su yi wa wani wanda ba musulmi ba su wa kansu an yi ta kokari akan cewa babban matsalar ita ce an yarda da cewa a yi shari'ar musulunci amma kuma a iya waɗannan abubuwan da na faɗa na gargajiya na musulmi sannan kuma suna da iya jurisdiction ɗinsu yana tsayawa ne zuwa shari'a court of appeal shari'a court of appeal din nan da guda ɗaya ne duk northern najeriya guda ɗaya ne a kaduna daga baya sai aka zo aka kakkara kowace jiha tana da nata to in aka fara kes sai aka kai zuwa wurin to yaya kuma musulmi daga wurin ya kare kenan in wani ya ce zai ɗaukaka kara fa ai ba federal court bane shari'a court of appeal ta shafi jiha ne in mutum yana so ya ɗaukaka ƙara ina zai je kuma shi kuma musulunci yake so sai aka samu matsala to waɗansu daga cikin shugabannin musulmi sun ɗan yi ƙoƙari a kan su ga an sama wa musulmi inda in an ɗaukaka ƙara daga shari'a court of ina za a kai a matsayin gwamnatin tarayya lokacin baban gida an ɗan yi ƙoƙari a kan wannan abun daga baya aka zo aka yi heated debate da aka zo national conference sai da waɗanda ba musulmi ba na arewa da kuma gaba ɗayan yan kudu suka ce su ba su yadda da wannan ba ana so a fifita musulmi ne a su su kuma musulmi suka ce ana so a fifita su akan mu a sa cewa shari'ar da muka yi a shari'ar ta addinin mu in mun je gaba kuma sai mu yi amfani da dokar da ba ta mu ba saboda english law ai christian law ne english law is not an islamic law kuma english law ma asalinsa is not a customary law it is, it is a christian law haka ne aka tabbatar da shi a dokan kiristoci an fahimta ko akwai wani kes da aka yi a ingila Bowman versus Secular Society wannan kes case din a cikinsa Lord summer yake cewa English law is a Christian law ya ce English law nan da kuke gani dokan kiristanci ne aka shi aka zo aka yi imposing akan mu kuma an samu dole kuma an ce ko kuma an ce ko yana da yancin addini haka ake yi har zuwa yanzu nan su a lokacin baban gida ya rushe lokacin buhari shi ma aka yi kokari har ma aka kirkiro da wani kotu wai ita federal sharia court of appeal wanda an yi appeal daga jiha zai je can daga baya ka zo ka rusa da aka zo in 1979 constitution a kafin ta kenan tunda lokacin sojoji su ba sa amfani da constitution an sa cewa musulmi za su iya yin shari'a amma sai aka ce islamic personal law dokan da ta shafi personal personal ɗin shine wannan na gargajiyan kawai a lokacin baban gida ne aka yi kokari akan a cire wannan personal din sai zama islamic in an cire personal ya zama mai law sai a ce islamic law sai zama in general ana iya yi sai abin ya zo ya ki bai yiwu ba har aka yi ta yin mulkin soja suka zo duk ba su iya ba aka zo yin 1999 constitution sai aka cire sai aka sake dawa da personal law din nan irin wanda yake cikin 1979 constitution kuma haka ne yake har yanzu zuwa 1999 da aka zo aka yi aka zo sabon wannan siyasan sai gwamnatin jihar zamfara ita ta fara cewa za ta samu daga cikin constitution din najeriya a kodinsu sections da suka bada dama ana iya faɗaɗa jurisdiction din shari'a court of appeal da aka sai aka faɗaɗa sai aka ce za a iya implementing har criminal law har sauran duk aspects of law wa musulmai aka zo aka yi sai aka ce to za a rinka legal dualism musulunci suna ta nan conventional law yana nan sai aka zo ana samun matsala in ku musulmi kuka fara daga shari'a court aka yi har zuwa shari'a court of appeal to in mutum ya ce shi bai yadda ba a bisa constitution in Najeriya yana da daman ya appeal zuwa federal court of appeal to in ya je court of appeal kuma su kuma ba sa karkashin dokokin shari'a court of appeal kuma ba sa karkashin jihar da ta ce tana shari'a don haka da wani doka za a yi aiki shi 1999 constitution dai ya yarda da cewa a cikin court of appeal da, the supreme court akwai akwai shari'a division akwai alkalai na shari'a amma alkalai na shari'a din nan su suna karkashin constitution din Najeriya ne constitution din Najeriya shi kuma bai san wani ba sai islamic personal law to personal law kuma gargajiya ne zallan waɗannan daga saki sai gado sai waye haka wannan ita ce matsalar da muke ciki yanzu duk kokarin da ake ta yi akan ayi amendment din constitution din Najeriya ayi gyare-gyaren nan yanzu a rasa cikin yan majalisu da sanatoci wanda mafi yawan su musulmai sun fi yawa su taru su ce kawai a cire kalman personal kadai shikenan fa magana ta kare da duk debate din ya kare a cire kalman personal ya zama a ce islamic law musulmi suna da daman da za su yi wannan amma a rasa wakilan mu na musulmi da za su yi haka don haka wannan nasiha da na gabatar kalubale ne akan mu duka musulmi wallahi mu tashi saboda waɗancan mutane suna wakiltar mu ne kuma ana democracy ne government of the people by the people for the people suna wakiltar mu ne kuma sai abin da muke so to mu ce mu abin da muke so shine a gyara constitution ya zama ya zai ba mu cikakken yancin da za mu yi addini saboda akwai contradiction section 38 ya ce ya bada daman kowa ya addini wancan kuma ya confining ya ce addinin sai personal wani irin personal a ce a bar mu islamic law an fahimci wannan sannan kuma eh, sannan wayanda suke executive dole su ma ya zama za su jagoranci wannan daga kan majalisun jihohi su yi kokarin su a san wanda za a yi wannan abun a tura shi har zuwa majalisa ta tarayya na tabbatar da cewa in duka jihohin musulmai da da 'yan majalisunsu suka yarda da wannan to za a samu two of the majority na majalisun jihohin najeriya ta yadda za a iya amending din constitution din najeriya malamai kuma wajibin su ne su wayarwa da kan mutane wasu waɗannan 'yan majalisun cewa amana ce a wurin su kuma Allah zai tambaye su sannan mu kuma dukkanmu ya zama muna son wannan abun kuma saboda Allah ta yadda za mu yi kokari a kai ba tare da hayaniya ko neman yaƙi ko neman karya doka ba ta hanyar yancin mu ne amma mu wayarwa da kan waɗanda ba musulmi ba cewa ba mu bukatar mu taɓa su kuma ba mu bukatar mu taɓa yancin su suna da yancin su yi nasu in suna so a yi christian law cikakken sunanta mu ba a mana islamic law me laifi a ciki amma mu muna so a bamu dama da zamu yi namu musulmi ne yayi barawo ya ce yana so a yanke masa hannu shikenan kuma what is ba a ce a yanke wanda ba musulmi ba kuma a ba da dama duk wani musulmi in ya zama za mu yi harka na kasuwanci ko banki ko waye ne ya zama musulmi za su yi nasu bisa ga tsarin musulunci wannan shine abin da ya zama wajibi a kanmu in kuma ba mu yi ba to Allah zai tara mu da mu da shugabanninmu duka Allah zai tambaye mu don Allah ce afa hukumal jahiliya ta yabghun shin hukuncin jahiliya muke nema